Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin ni dan talakawa zan aura domin sun nuna mahaifina soyayya mataka cewa nur autar shugaban kasar Muhammadu Buhari nur autar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayyana wata wallafa a shafin ta na sada zumunta wanda jama'a da dama suka yi mamakin wannan kalami nata nur Muhammadu Buhari take cewa ni dan talakawa zan aura domin nuna halacci ga talakawan